baki mai yanka wuya. Dawowar tsohon Firaministan Jamhuriyar Nijar Hama Ahmadu bayan juyin mulki ya haifar da ayar tambaya a zukatan 'yan ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa tsohon Firayim Ministan Jamhuriyar Nijar kuma madugun 'yan adawa yana kulle a kurkukun filinge sakamakon zarge-zargen tada tarzoma da kuma safarar jarirai. Sa'ad da ya nemi izinin wata kotu domin tafiya duba lafiyarsa a kasar Faransa a watan Afrilun shekara ta 2021. To sai dai tsohon firayim ministan ya ƙi dawowa bayan shuɗewar wa'adin makonni biyu da kotun ta bashi. inda ya ci gaba da zaman gudun hijira a ƙasar ta Faransa da ma wasu ƙasashe. Sai kwatsam a makon jiya ya koma ƙasar ta Nijar bayan juyin mulkin soji da ya hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazum da ke takaddama da shi. Magoya bayansa irin su Muhammadu Mai Duka sun yi ƙoƙarin bayyana dalilin dawowar ta Hamma Amadu a wannan lokaci. Hamma a matsayi ne da lan ƙasa ya ce ba zai iya zamna ya tsaya ƙasar waje ba a kan cikin ƙasa ta ga halin da take ciki don haka ya zo shi ba da tashi gudunmuwa eh, cikin wanga hali da ƙasar Nijar ta experience inda agare kuma da ilimi da Allah ya bashi To sai dai bayan dawowar tashi rahotanni sun nuna cewa Hamma Amadu ya mika kansa a gaban kotu tare da buƙatar a bashi beli irin na sakin talala. kuma kotun ta amince duk kuwa da arcewar da ya yi a yayin da yake tsare a kurkuku. Wannan lamari ya saka ayar tambaya a zukatan manazarta lamurran siyasa, inda ma wasu ke zargin ta yi ya dawo ne bisa gayyatar gwamnatin juyin mulkin ta soji, da nufin ɗora shi kan mulki a fafutukar mai da ƙasar kan turbar dimokuraɗiyya. Sulimaje Rojeto ɗan jarida ne kuma marubuci da ya yi nazari kan makomar siyasar tsohon Firaministan Hamma Ahmadu da walakin guda a walki haka ta'a hama bai tasowa daga ƙasar turai ya shigo ƙasar nan kuma a ce shi ne ɗan siyasa na harko a cikin waɗanda duk an ka kama ɗin nan ta hanyar wannan zanga-zanga da wasu abubuwa da suke da alaƙa da siyasa a ce shi ne na farko da aka fara saki kuma aka ba shi eh, sakin talala wannan mu a namu na eh, fanni muna nazarin cewa kamar sojojin akwai wata murfa gare su akan hamma watakila suna ganin zai iya dawa musu su tafi da jagorancin kasar nan yadda ya kamata ko kuma suna shirya shi a matsayin dan takara a gaba wanda suke kyautata zaton zai daukar kasar nan kuma ya farfado da martabar kasar nan to ba nan gizo ke saka ba dan kasar Nijar ba ka ci sami shi dan takara a yau saboda kaga kowa ya san cewa hamma kotu ta hukunta shi ta yanke mishi hukunci akan wannan matsala da ta shafi safarar yara ko in ce sayo yara daga ƙetare a matsayin yanshi kuma ta dalilin haka an ka hana mishi yin takara to yanzu na ga har suna tunanin cewa za a yahe mishi kwata-kwata ko a yahe musu kwata-kwata duk waɗanda a cikin wannan abu to ka san an yahe wannan abun duk wanda ya ci garabarsu a cikin waɗanda aka kama wannan ta dalilin hammace wannan kuma yana nuna ce muna tamkar sojojin za su ba hamman mulki ma'ana ba zaben kwarai za a yi ba shi kuma wannan babban matsala ce ina son in sha cani tun yanzu ya ja kanshi bisa kan abun da ya iske kotu ta yanke in har sun ka zo suka yahe suka ce an yahe musu kwata-kwata an kamar do hamma clean fes din shi sabon aihuwar shi baya da laihi a kotu ko kaɗan to lalle da lalle ba ina kira ga 'yan kasa ba ne abin nan zai kawo matsala babba wadda ta hit komi tashin hankali a cikin kasar nan mm. amma ni abin da nake kira jan hankali na nake har sojoji suka kura su kuskura suka gata ta hamma cikin wannan tahiya 'yan kasa fahimta za su yi saboda Nijar yanzu ba jahilai na ke nazarin al'amuran yau da kullum ba mahankalta ne ma'ilmanta ko cikin sojojin yanzu in ka diba ta kin officier superior kin des to sai dai kuma a ta bakin wani dan fafutuka kuma mai sharhi kan lamuran siyasa Alhaji Nasiru Sa'idu biri ya yi kama da mutum to kamin ma ya zo ya yi sanarwa ga wata kafa watsa labarai cewa yana jiran wanga al'amari na jirage daidai ta shigo ya shigo kuma ya ta gaban shari'a ta ba shi saki na talala ko kuma ta ba da belin shi yanayi ne wanda 'yan ƙasa sun saba da shi na a ce an yi mutum sakin talala ko an ba da belin shi yanzu irin inci wanda gare shi a cikin wannan sakin talalan ita doka ta tanadar shi kuma ya tabbatar da shi duk da yake nijar an saba da mahi yawancin 'yan siyasa galibinsu duka cikin sakin talala ne suke amma wannan bai hana musu ba sun ka gudanar da ayyukansu na siyasa wasu cikinsu cikin sakin talala sun ka zama minister wasu sun ka zama dj wasu sun ka zama duka irin abubuwan suka iya zama a cikin siyasa wasu na ganin gayyata ce ta musamman ko kira ne daga sojoji suka gayyato shi ya dawo gida watakila a kan shirin share masa hanyar cin zaben da ake hasashen za a shirya a nan gaba to shi firaminista lamin zanci kan kan shirar da ya taron 'yan jarida ya yi zance musamman na shi muhammadu cewa yana iya shigo dan ƙasa ne kamar kowa kowa sauran abin da ya gai kenan wannan tana ba da dama a karanta magana shi kamar cewa a lokacin da ake cikin wanga na ceton ƙasa suna buƙatar dukkan 'yan ƙasar niger su haɗa kanunsu in ma wani yanayi na kiyayya ko na ba a tsakanin mutane to a jingine shi a gama wannan kokowa wadda ake ciki wannan ana iya mai wannan fassara sun buƙato shi ne domin yana da matsayi a cikin siyasa kuma ana bukata a haɗa kano 'yan ƙasa duka a jingine siyasa da ha a ƙare wannan kokowa. Wani tunanin kuma da ya saka shakku kan lamarin na Hamma Ahmadu shine kasancewar zamansa a Faransa a lokacin da yake gudun hijira. Abin da ya sa wasu ke ganin ko Faransar ce watakila ta turo shi da zimmar ya sami kai ga ikon ƙasar domin ci gaba da kare maradunta, wanda shi ma Nasiru Sa'idu ya ce baya tunanin yiwuwar hakan. wannan shi ne addawo ya kama hankali ya dauka tunda yana cikin na farko waɗanda sun ka soki lamarin faransa tun yana can kasashen waje inda ya nuna cewa bai kamata ba a ce ƙasa shi ta ci gaba da yi mutane mulkin mallaka wanda kai mutane ya ɗauki matsayi irin na 'yan horar hula irin na sojojin nan irin na duwan ɗan ƙasa wanda ke kokowa a rabu da wanga galibi abinda faransa ta kai mutane kenan a kowuya a ce ita faransa ta ga mutum ya yi mata wannan abu kuma a ce har yanzu ta raba gare shi galibi in ta ga irin wannan abu tana tsarguwa ma ga dan siyasa kamar irin yadda ta kai ma shi sonko na kasar senegal karara shine yasa ai 'yan siyasar niger kowane yake jin tsoron ya a yin faransa tunda a cikin hankalinsu ko gobe faransa ke bada iko a cikin hankalinsu ko gobe faransa ke rike mutum ga iko alhali wanga yanayi da kasar mu ta shiga na ceton kasar nan wanda kaga talaka sun yi tokonsu da kwalkwata suna neman a rabu da faransa wannan yanayi na mulkin mallaka wannan yanayi na danniyar siyasa da faransa shi ta kai ya wuce dan siyasa duk wanda ke neman ya yi mulkin kasa ga cikin mutumci to ya raba kai ne da harkar faransa wannan alƙibla ce wadda talaka sun kaba ƙasar nan kuma haka abin zai tabbata idan yanayi na demokaradiyya ya komo tunda yanzu ba wannan zancen akai ba zancen da aka yi na aza ƙasa ga bisa turba ingantatta wadda za tattalin arzikinta wadda talakawa za su jin daɗin ƙasarsu zancen da aka yi shine na a kori ƙasar faransa kwata-kwata ta bar muna ƙasarmu domin mu yi mulkin kanmu da kanmu kuma mu yi hulɗa da wanda mun ga dama wannan zance na demokaradiyya ko na zaɓe ko wazicin zaɓe abu ne wanda yanzu ba cikin hankalin talaka a gaba in lokaci kwanciyar hankali ta dawo a cikin ƙasa an ka samu duka irin abubuwan da an ka aza bisa turba ta girki, ana iya a kuma bisa tabarkin demokaradiyya. Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma. sai dadi balawaye da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc